من الشيطان الرجيم باي باي باي باyi فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تكيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك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 yan uwa musulmi masu albarka mahalarta wannan majalisi mai albarka tun daga malamanmu da alamomi da 'yan agajinmu da iyayenmu mata da shugabannin ƙungiyoyi mata na addini musamman akwai mamanmu mashugaban hizba ta argungu hajiya aisha kura allah ya ƙara maka lafiya da sauran shugabanni na ƙungiyoyin mata someone ta sunna women in da'awa da sauransu duka muna gaishe gaisuwar musulunci a alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya da Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama yau من أشهر شدة لوتر رمضان إذا لم يكن صلى الله عليه وسلم إذا برن مكة إذا برن المشيطة إذا برن مكة إذا برن مكة يا دي دي دي يوم منا بيار دوتا أكو ميلادية شكرا دبو بيدا أشرين شدة وأن الله يأتي نكيمو mun samu haduwa mun ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki alhamdulillah muna ƙara godiya ga masu tsokanin nauyin watsa wannan shirye-shirye namu kafafen yada labarai tun daga kebe tv keb radio wanda uwar gidan da jima ko kakwakan muna kebi tv ya keb radio a excellency da su zai kare da kuma matar da jima gwamnan kuma a excellency da sanafita auren gwandu allah ya saka masu alkhairi da kuma mai girma zaruman matakar kabi dr yusuf muhammad arzungu da ya kuma nauyin kakakin kabi alhaji jafar zaga arzungu muna ƙara godiya sosai da kuma feji namu na izala jama'ar da ba su bida a wasu suna wanda a shugaban feji na kashi ma'ana ya kawo na godiya allah ya kafa sai da sauran ko da suke bibiyar mu muna da allah ta'ala ya kafa da kowa alheri ba mu gushe ba muna addu'a kan mu najeriya allah ka zama da mu lafiya hitintinu da tashin tashin da muke fama da su a kan mu ubangiji allah Allah ya gana mana ƙarshen su Allah duk inda ke tashi hankali ƙasan mu Allah ka zama da mu lafiya Allah duk abin da ke tada hankali mu rigita mu Allah ka san shi Allah kai mu da maganin shi marasa lafiyar mu da muka muka tare su Allah ka ba ku lafiya wasu na asibiti kwanci ba ku lafiya da roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ku lafiya akwai bayan Allah dama su neman addu'ar mu waɗanda suna kwanci gida irin su alhaji garban bandaɗe irin su honorable samuel ahmad kesi irin su alhaji bello kwalliya famsek da alhaji ahmad ɗan agaji da kuma alhaji yusuf da rasa soshe a arzikin lokal akwai alhaji surajen komando eh da kuma azu duka iyayen muna fata ubangiji Allah ya ba su lafiya Allah mu roƙe ka lafiya gare ka ne sauƙi da Allah ta ba su da masu ƙaryan hali suna yawatawa cikin mutane ba su lafiya Allah ka taimaka musu ku ba su lafiya a yan uwa musulmi insha Allah ta'ala yau za mu ɗora karatu daga yanayin tsaya a suwatu maryam za mu tashi aya ta 27 insha Allah subhanahu wa ta'ala ce fa atat bihi qauma ha tahmilu fa atat bihi qauma tahmilu qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an bariya ya wa mu'min wannan kissa karatu na jiya mun kwana inda Allah madaukakin sarki mana bayanin lokacin Maryam da haihuwarta cikin lokaci guda wasu malamai suna ganin maryama ta yi ciki ta ƙara dukanta ga mutane ta yi cikin daji ta haihu suna kara Allah ya ba ta abinci Allah ya ba ta abin sha to yanzu ainihin neman ta masallaci ba a ganta ba malamai suna magana kwana arba'in tana cikin daji ba a ganta ba sai aka je neman ta da ta samu labarin za a zo neman ta sai ta ɗigo ɗanta ta kama hanya zuwa gari saboda kun san al'ada wanda bai saba hiya ba gan shi ba yanzu ga shi ta tafi ba ta aka je neman ta ko da aka je sai ta gasa an gamu da ita fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu sai ta zo da shi ga mutanen ta tana dauke da shi shi wane ne jaririn ta annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam ta goyo shi ta haɗa mutanensa da shi dole sai magana قالوا سكت يا مريم يا مريم لقد جئت شيئا فريدا حقيقة كي زود الأمر وند أبطا كي زود ببان أبو وذكرت فريا كي زود وانا أبو وانا بتاني بصابر أبو مواجه وذكرت فريا كي زود أريا sannan da ke da ke da minti ina ke na jariri sun sai ƙara zaka ce ya uku ta haru ya uku ta haruna wama kanatu ummuki bagiya Allah maɗaukakin sarki yana magana sun suka ce ya uku ta Haru. ya ke uwa Haru. malamai suka ce harun waɗan uwanta na cikin dangin tunan kirki wasu suka ce a harun wancan na ɗan uwa annabi musa alaihi ko da zuri'a su guda ce wasu suka ce a wani harun ne aka cikin bani isra'ila ne mai yawan ibada sai aka ce ya ce ƴar uwa harun ma kana abokin ra'a sau'in babanki bai kasance mutumin banza ba imra'a kawai an mugun mutum maznan cike su a wannan lokacin da aka ce mugun mutum ana nufin maznan cike fasiki babanki ba fasiki ba babanki imran malami ne kuma dukkanin al'umma sun yarda da imani ne da ilimi ne wa ma kanat ummuki bagiya kuma oki ba faro ba to ta ina ki samu ɗa da dimu mun sani zari'a ku zari'a ce mai tsalki Asalinki asali ne mai kyau tun ina ba ki biyo ta kuma yanzu wannan karatu ne mai zurfi da ake karantar da mata cewa in ki gane gidanku gidan da aka mutuntawa gidan da tijai in ki gane in nake da baban da tijawa ana mutunta su don Allah kace ka so musu girma wallahi da yawa daga cikin ƴan mata suna kada girman gidansu suna kada girman uwayensu suna watsa mazuri a tsakata baban ke yi rayuwa ta duniya ba a san shi mutunan banza ba mamaki ta yi rayuwar ta aure ba a santa mutum ne banza ba Allah ya ruwa mata asiri amma ƴan matan yanzu ka masu biɗe-biɗe masu baƙin kwaɗai sai su kada ma gida mutum sai ka ji an ce yarinya ai ta yi ciki sai ka ji an ce yarinya ai gaye kaza saurayin kaza gaye kaza saurayin kaza gaye kaza saurayin kaza ke ɓata mutuncin gidan za a dinga zagin uwayen wata ma iyayen sun rasu amma suna zuwa tana za su zama iyayen ta zagi saboda fasikancin ta wallahi in kina bin abin da aka faɗa sai ka ji an ce ai wancan kamar karya kake biyan maza kamar karya wannan abin bai kyau ba su abin da sun ka sani idan mutum ya fito gidan kwarai to hina kiyaye mutunci ne ko inda an kafin shi ko inda ba a san shi ba shi dai mutumin kirki wallahi ba a san ya zama gidansu guri a su ɓata shi yasa mutane sun gama mutum ya lalace na farko za su fara bincike shin zari'a gidan wa ya fito wa dan gidan wa kun ga nan za a gane a shi in asalin ƙwayar da zai to wanga da biyu halin gidansu ba sai a ce albasa ba sai halin ne ne to ka gani tun daga nan sai a ce ka saki layi yin ka lafiya lo mafi sai ka to to saboda haka Allah ba da ku sai sarki yi mu bayani cewa su mutanen sun fara binciken ka suka ce ya uku ta harun ma na abokin mara kawai banki ba mutumin banza ba ne ma'ana ba mazinanci ba ne wa ma kana ummuki bagiya muke ba karuwa ta to ina ki samu ka ko ba ki da biyu? الله تعالى سيدك فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المرض صبيا سنة فإن وانا مغانا سنة فإن سبقوية تابت بياني لكن سابقا مريم باكي لبيتني Ba ki aure ba suke yan kwanaki kalilan ki ce ki dawo ɗaya sai ga goyo imuna bayani fa a sharar laifi ta yi nuni ta yi ishara zuwa da jaririn tana goye gabar an kalli mu su fi magana kusan sun daga can ta yi alkawali ba ta magana da kowa yau ta yi azumin magana ba ta magana da kowa amma ga jariri nan ya yi muku magana kaka aka yi ƙalubin zuka ce kai sanu kalli wa man kana filma da sabiya ta yaya za mu yi magana da wanda a cikin tsimman goyo ta yaya muke magana da wanda a cikin tsimman goyo na ƙaramin yaro jariri muka magana ko kun taɓa gan jariri ya yi magana zai warke jaririn zai magana da manzan Allah ya faɗa babu wanda yi magana cikin tsuman goyi in ba mutum uku ba akwai annabi isa ɗan maryam shi ne wannan akwai sahibu Jirai. wani mutum ne cikin bani isra'ila mai yawan ibada ya shige wato daji suna bautar Allah cikin bukka sai haye sama wannan bawan Allah uwa ta kawo mai ziyara inda yake sai ta iske yana sallah sai ta kira ya durai don yi zuma ta ya sauko ya zo ya same ta yi magana mamusan da zuwa to sai ga yana sallah shi jama'a ana sallah ana magana to shi ko sai ya zarga ta yana sallah bai magana cikin zuciyar sai ce Allahumma ummi wa salati ya Allah uwata sallata Allah cikin suwa ga amsa ba in ci gaba sallah ko kuma in kada sallah in magana mahaifiyata malamai suka ce a lokacin ba shar'an ta musu cewa subhanallah shari'a suwan lokacin idan kana sallah baka magana sannan ba ka cewa subhanallahi bari a gane sallah haka sai ne kira daya ya durai bi amsa ba yace ya Allah uwata kuma Allah sallah ta kuma kira shi ga uku bi amsa sai ta juya ta kuma gida musamman ta zo wurin ɗanta ta kawo zai gara ba zai yi magana ko ba nan wata rana kuma ta sake dawowa kuma ta iske na sallah kuma ta soma mai kira ɗaya kira biyu kira uku dubi an saba ta ta gida ta koma dawa wata rana kuma ta iske na sallah ta tsara mai kira bai an saba ko ganar shari'a mu in ta mutasa ka ce subhanallah sai a gane sallah haka in mata na kuma sai su tafi duk wanda ya yi sallama ya ji mu ta yi tafi in ba jahili na ba sai ya gane sallah ta kai saboda a tasbihu lirijali wa tasbihu bin linisa mazan Allah ya ce maza suka su hana lafi mata kuma suka yi tabi in ki ce da gida ki sallama ki ji ai taɓi to mai gidan sallah ta kai idan mijin ke kira kina sallah ta inda ki bakin gyaran murya dan akwai masu ganin gyaran murya ba ya ɓar sallah mutum sai dai idan mijin ke ya kira ki ki abin ki taɓi in ki taɓi uku zai gana kina sallah sai ce oh wani suna sallah bari in jira ta ƙari تصور هذا السيد هو خير خير من كرع أكتب أمثال كرع ما اللهم لا تمده حتى تريه وجوه المثال يا الله قانا ديني ولا أنت ما يزوى أكتب إني مش مقنع بأمثال يا ولا فرتاني الله كده هكشي شكسي يا إدو لإدو لكاروين كل جبا kuma wallahi mutum nan gaba fasiki na mutumin kirki sallah na yake sai ga girman Allah ya ni girman mahaifiya kai bare sai ci gaba sallah hayar isuwa sannan sai magana mahaifiya kai saboda girman Allah ya girman mahaifiya kai ita kuma baka dan sallah na yake hakkar uku sai ta yi mai addu'a ta ce Allah kada ka kashe shi sai ya yi ido da ido da karuwai to wannan ba shi ya kama mutanen gari haka ɗaya kusurin sun tsare shi ya zai koma daji shi ɗaya yana ibada shi kaɗai ya haita wasu mutane ya koma cikin daji bara iza su aka samu wasu mutane suka iza mai wata karuwa ta ce bakin bukka ta yana sama ta yi kira ne ya sauko shi saukowa ta yi jira ne ya saukowa sai ta haɗa wani makiyayi nan kusa da wannan bukata cikin daji sai ya lalata da ita wannan makiyayin da ya lalata ita ta haihu ta samu da namiji sai ta faɗa ma masu gari cewa wannan mutum da a cikin buka shi ya cikin nan sai aka sai aka aika aka rusa buka sai aka sawo ƙiyaye gaba ana faɗin mutumin banza ka yi lalata da matan mutane to ga sunan ta aihu mata shege ana ta ɗaya yi maganganu miyar an ka kawo shi gaba an ka yi gari da an ka taho fada sarki ana ta ɗaya maganganu miyar miya cewa ya yi iskanci da mace ta yi ciki ta haihu ku jama'a ku tsaya ni na san wanga al'amari ban yi shi ba amma ku bari in na fila raka a biyu ya yi sallah masa raka a biyu yadda ina jariri ga karu sun da zamne suna dibe za a walakanta mutunan kirki ka san mutumin kwarai ɗin za a mai tasu duniya ta ta ɗauka amma in wanda iska na ya yi abu ne babu wanda ya sani wallahi kamar yanzu na aka ce mutum malami na an kai ƙes guda magana ta bi gari ta duniya amma in wannan iska na yi abu ne ba ruwan kowa da amma yau a ce mutumin kwarai ya yi abu shi ke nan ya fi gabatun mutane ya Allah ya Allah kai muna kariya saboda haka ya gaba na kai raka a biyu ya roƙi Allah sai daga cikin jariri ya ce man abuka wane ne babanka jariri sabon haihuwa kawai sai jariri Allah ya buɗe ya baki sai ce wane wane makiyayi shi ababana sai mutane sun kaske la ila illa jariri sabon haihuwa ya yi magana kuma wanda ya hudu an san shi babu Allah Allah ya barantar da shi sai aka da ana ba shi hakuri ga Allah kai hakuri, ga Allah mun tuje kai hakuri. bukkaka za mu yi ma bukkata dinari yace a kai mai abuta da take in ko ba sai ga bauta Allah ka na san ku da diya wa ba bakin uwa ku barbari uwa ya ne muku baki mun ga mutanen da uwa ya sun kawa baki bakin nan kuma wallahi sai da kama ko uwa ko uba duk wanda ya waɗa bakin na kan mai ku ƙananan yara ‘yan mata ku bar hasala uwayen har ya fi muku baki Allah ya bakin ku muku ya sai kun wahala akwai wanda tijo yana son ya mutunta wani ya ba shi aure ɗaya sai yariya ta yi ƙasar cewa laye ba ta yi baban ta yi tininiti ga abin da ka in yi ki yadda ki amince ki biya mu ƙasar ce wallahi ba ta yi to dama akwai ƙaunar sai ba ƙaunar magana ce to ke wanda ke jiya yake ta ke ta ke biya mu bukata ke ina roƙon ki biya mu bukata ki aure mutumin ta ce babu wallahi an gama ce wacce Allah shi miki albarka ke ko ta yi ba dai ki ba ta yi to saboda ka bakin uwaye matsala na abin da aka so ga mutum ya share uwaye ne hawayen da abin da ka san kana iyawa amma idan aka waye gari uwaye suna magana kai ba kai sai Allah ya baka ƴaƴa kai ma ka ce su yi su ce ba su saboda haka wannan bawan Allah Allah ya gwada mai darasi bakin uwa ya kama shi kuma Allah ya gwada mai fuskar karo sai da gansu bai bai san gansu ya daji amma sai da Allah ya gwada mai su, saboda bakin uwa sai kuma wallahi bakin uwa musu ya gaji bisa ga uba biyu. dukkanin su kowai ma baki na kama amma su uwa ita uwa mace kan kai rabi da bakin uwa mace wallah shi sai mamul Bukhari yayi bazi game da buka'ul walidain ya su mutun kuka uwayen ka suka ayyuka su ma kuka saboda kasa su bakin ciki da damuwa zubar da hawaye saboda kai wallahi sai ka kuka da hinasu duk wanda aka jarraba da bakantaran uwaye ne su ne kuka wallahi shi sai yayi wanda ina su ubangiji Allah ya kare jariri na uku wanda ya magana cikin tsumman goyo ne wata mata ta dauki jaririn ta ta banta sai ta ga wani mutum ya hayo doki ya taba ado ya ta kwalliya yana ta yana ta kaba sai ta ce Allahumma ja'alni ibni mithla Allah ka sanya ɗana irin wanga mutum jariri na ga nono yana sha sai saki nono sai ce Allahumma la taj'alni mislak Allah kada ka sa da irin wanga mutum ce a suna shan nono bai ko kai lokacin magana ba jariri sai ta ƙara gaba sai ga wata mace ana jiwa takalmi ana ta wata barauniya ke yi sata ya iska ke yi zina ana ta jifarta tatti Allah Allah kada ka faɗa na yanzu irin matar da aka wulakanci yaro ya saki nono ya ce Allahumma ji'alni mislaha ya Allah sai in zaka zama irin ta sai ta ta ce a na yi ma addu'a farko ka Allah ya sa kada ka zama iri ne na yi ma addu'a ta biyu kuma ka Allah ka sa ka zama iri wa gaba ta aka wulakanci sai ce mata wallahi ba mawancan mutum kangarare na fajiri ya ɗan alfahari ne dan wuta ne ban san Allah ya sa in dan wuta ne ita kuma wagga mata boye Allah ta ƙazagi na an kai mata shin amana tana an kai aka cuce ta ƙarya na an kai wala ba ta sata ba ƙarya na ba ta zina ba ƙasa hiƙi na an mata kuma sai Allah ya san mata shi sa roƙi Allah ya sa in irin ta akwai wata mata Imam Bukhari ya rawaito babin da ke magana kwanan mutum masallaci wata boye Allah tana bauta hannu wasu mutane kahirai da ba ko musulmai da tana bauta su sai wata rana murjani ya ɓace. wasu kaya masu tsada abin wuya ya ɓace. an kai ta faɗa ba a gani ba sai aka laga masu tata aka ce wallahi sai kuka ce wallahi bar ɗauka aka dinga tuɓe kayan ana tatin ɗin jikinta, ana bincikenta sai da aka mutu tsara aiho uwarta sai Allah kana gani Allah ka sani ban dauka ba ya Allah mutanen da sun sun wulakanta ni Allah ka taimaka mini suna cikin wanga hali kawai sai ga tsuntsu daga sama shirwa ta ɗauko wannan abin wuya tsakiyar sai ta kaɗo musu abin suna kallo daga sama tsuntsu ya kaɗo musu wannan abin wuya mai tsada Ka suka ce la ila illa shi goyi Allah da mun cuce ta mutu amararta ba a ta ɗauka ba muka laƙabarta da Allah ke yahe muna ke tere mai ɗan take daga yau ba goyar shi mun riga mai ɗan take daga yau bauta ki ta yi ki yahe muna abin ga mutane, yi ta ce to shi ke na ta yi na gobe to shi ne tana zuwa wani aisha da lawan tana ba aisha labari matan manzo a cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru tuna boya ta ba ta da gida ba ta da yan uwa a wani lokaci sai aka yi mata ruwa tana kwana masallaci kamar irin masallaci aka samu gehe aka yi mata ruwa tana kwana masallaci shi yasa in ka zaɓa mutum ƙazahi to in ya roƙi Allah Allah na wanke shi saboda haka wa'annan mutum uku jarirai guda uku su suka yi magana suna cikin ɗumman goyo hadisi ya tabbatar da na hudu a lokacin da aka gina rami basara ke na kada mutane duk wanda bai imani shi bana kada cikin rami a sabon okudun ko wata hudun bai imani da sarki ba sai ya fara da rami fara kira mai kin wuta tana ci baka baka sai ga wata mata zo musulmata za ta fada rami ga ɗanta goye gaban sai ta bibi yaro to sai ne kama ta sai ta yi wuri guda sai yaro jariri yana goye gaban, sai buɗe baki magana ce mama kwaɗa cikin mutane kina akan gaskiya Allah zai baki aljanna da ita da shi sun kawo a wata gaba to saboda haka Allah ɗaukakin sarki in ya so jarirai shi magana shi magana ke bale ma jarirai yanzu kaga jarirai sun yana ɗan ƙarami da an ashe mai nuna ne sai ce la'ila illallah yi ɗan ƙarami wa tun bai fara iya magana ba da an ashe mai nuna shi ya ga ya fara to balle yanzu ɗan ƙana ya riga aka alawa kwamfuta da kansu saboda kayan uwa musulmi annabi isa ya yi magana cikin tsumman goyo buɗe bakin sai ce ƙala inni abdullahi ƙala inni abdullahi azani al-kitab wa ja'alani wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأبا كنت تكتب على إني عبد الله يكتبي باو الله annabi isa goye ga mahaifiya ce magana ta farko da ya sai ce inni abdullahi ni bawa Allah ne ataniyal kitaba Allah ya hukunta zai ba littafi Waje ja'ala li kuma Allah ya hukunta ya sanya ni annabi ne inda gima zan zan annabin Allah wasu malamai suka ce Allah ya bani ilimin littafi tun ina cikin ciki tun ina cikin cikin mahaifiyata Allah ya bani ilimin littafi ataniyal kitaba wa ja'ala li kuma Allah يا كن النبي لنا قبل النبي الله وجعلني مباركا اينما كنت كما الله يا سنه نيمي البركه لك دك اند لك انا في اموالينا دك اند لك انا في اموالينا دعوا متمي البركه دك اند دي اسي اموالي زمان كان فاضل قال بدا اذا اتي وانا متمي البركه to duk inda ya ce a cin umarni shi ba gina su dafa cin umarni shi ba shi yasa mace mai albarka idan aka yi mata aure in fitahi da izinin uwayenta za a ci umarninta a kan za a more mata da makwabta da mutanen gida da duk wanda ya zo kusa ga yadda ya ci umarninta shi mijinta ko magana ba a yi mace mai albarka ita ce wadda duk irin sai a cin umarnin ki roki Allah ya sake zan mace mai albarka saboda ita albarka ba ta da iyaka hadisi kudu sai ce inni idza rabitu baraktu Allah ya ce ni ne ya gida mutu albarka ne ka samu kuma in ta mutu albarka za ta dinga biya kai duk inda ya fiya cin umarni ne ko ya bar garin su a cikin uwa duk inda ya ce albarka ce albarka na ana cikin uwa to annabi isa an ci albarka ce wurare daban-daban daban-daban daban duniya ma ta ta amfani annabi isa sai da ya kai gayi ne yana warkar da mutane Allah ɗaya sun iya kasu rashin lahiyar da ya gagara annabi isa Allah na ba shi sa'a ya warkar da marasa lafiya da kutare da guragu da makahi da rashin lahi da ba a sarko kai ne ba annabi isa da ya yi ma addu'a sai ka wani kuma kyauta ba a sako titinsa ku da ce irin wanga zamani na annabi isa ya bayyana ka da ku ya ga mutane to su ma wannan lokacin sun ci unguwanni ne ƙwarai da gaske duk garin da ke da an ji labarin ya taho za a dinga kawo marasa lahiya. da ka taho yanzu na babu daukawa ka yi imani da Allah na yi ya kira sunayen Allah ya yi addu'a shi kenan ka warke da sai an jima an sallame ka in kana gurbu ka ita yi tsaye da ka taho sai yi ma addu'a sai ka miƙe tsaye da ka. kuma kai gida shi nan ka riga ka warke kuma shi ke in kana makahu ai addu'a shahida duka sun buɗe an sallame ka sai an jima in kana kurma ba ka ji da an kawo ka yi addu'a ya shahi kunnuwa sai su buɗe ka ba ji lahiya an sallame ka sai an jima da an zama ya yawon su ga albaka ba ke sai da ya kai hadda rayayye mahana raya hadda wanda ya mutu yana cikin kabari annabi isa sai shi addu'a ya taso mai koma gida dama irin su waɗanda ya karaya waɗanda gidansu ana son su ana jimayin su sai ga annabi isa ya yi addu'a ya fardu ya samadu ya da'in kira suna ya Allah ya addu'a sai ga ɗaya mutum ya taso ya sai dai in mutum ya rayu kuma gida doki wasu za a kalle shi na ba ku labarin malami lakafin mutunan da ya mutu a shaido gosu mataye aka yi mai wanka bai tashi aka yi mai lakafin bai tashi kai ha aka yi mai kallawa bai tashi ha aka yi makabarta duk bai tashi ba aka gina rami bai tashi ba aka sa cikin kabari aka ruhi aka sa itace aka dahi aka koma aka yi kaza aka dahi aka sa ganye a kwaɓa laka aka daddaje aka zuba ƙasa aka ko ko'ina bayan mutane sun koma gida sai tashi ina cikin kabari sai tashi already had dawo to waɗa his parents sai iko Allah addu'a yayi mu faru kawai sai ga ɓarawar lakawar dare ya yi sai ga ɓarawar lakawar ya fi makabarta sai ce a ta yawan kabari na mutu ne shi sana'a kawai in mutum ya mutu fito da kabari da daddare ya cire da kawani ya wanke kai ya kai su a sana'a kai mu kaji mugun ya sana'a kasan yi marasa tsoro duniya kai yanzu in ba wasu tsoro ba ina mutum ina zuwa tona kabari ka hidda mutum ka ɗebe lakawar rashin tsoro ke kasan ina da mutum in suka bushi ka Allah ka ce ce wallahi wasu mutane ta'addantarsu ya ɓaci la'ila illallah har yanzu ga akwai masu wani sana'a ke su sun ma wuce ɗebe lakafari don su fatin jiki mutu aka ɗewa a basu ka ga an tiya ɗebe an tone kabari an ɗebe harshe an tone kabari an ɗebe al'aura saboda ɗan duniya wayar da har da mata zuwa makabarta inna lillahi wa inna ilaihi raji shi yasa musibu ba su aibar cikin duniya wata musiba ta barke nan ruwa ga ta barke nan saboda mutane sun shiga tsare-tsare sun shiga bide-bide sun shiga wahala shi dai a dai kuɗi dai a dai samu kuɗi dai yaya za a yi a samu kuɗi kuɗi su zauna a haɗa ko da ne ana yi ubangiji Allah ya kare saboda ya ku ya ku yawa musulmi wa'azi wallahi ne ba wajen zama ta wallahi jama'a ta yaga saboda ka Allah ba ku cikin sarki ya labarta mana ce qala inni abdullahi bawon Allah mai lakawani ne ka ba ku labari barawar lakawani ya zo ya tone kabari ya ja ita itace kawai sai ya ga mutum ya taso sai ce awa oh, miniti ban ke ba ya yi kwanci-kwanci kwana ya ce da gudu cewa ara dole ka kaya. shi ka bawa Allah dama Allah ya haifai yanzu ya lullaba da kawai ne yau gida na ba ko kwana ba ya zo da kawar ya yi gida da ya taho gida sai ya kwakwata gida da daddare sai aka ce wane na sai ce mai gidan gana sai aka ce a a mai gidan ka ai Allah ya mai da suwa ainihin zana ce na maganin mai gidan ya ce wallahi nina suka ji muryar mai gidan kuma kusan akwai iskoki masu koma sufofin mutane wallahi ina da wani aboki ya ce abinda ka ba shi mamaki yana baɗan mata aure sai jinnu ya yi ta irin taki ya sa tuwa dai ya ce ya sallama ta hito sun hira sai ya tawo sai ce a ba kai na ka so jiya ba ya ce a a ni kan jiya ba tawo ya ce wallahi ne ka tawo mun yi hira mun ce kada mun ce kada mun ce wallahi shi ba shi na to saboda haka wannan bawan Allah ya tawo gida ya sallama su ne cikin wargaba sun ka bude mai gida gaban suna faduwa ko da aka diba sai ga shi na da gidan sai ku yi fara ba su labari yi kunji kunji kunji abin da ya faru farawar wallah ne ya buɗe ne mutu amma dai ka gaba ya haɗe ko ko gaba bai haɗe ba da zaura ka annabi isa daga cikin albarkar da allah ya bai shi na raya wanda ya mutu da izinin allah wa ubiyil mauta bi iznillah ina raya matattu da iznin Allah annabi Isa in zo ya addu'a da mutum ya tashi da saboda albarka ki roki Allah ya sa miki albarka wallahi in Allah ya miki albarka zuri'aki za su za su albarka tun daga uwayenki a sa musu albarka ƴaƴanki a sa musu albarka mijinki a sa albarka amma ɗiba albarka ka to ubangiji Allah ya kare wasu mata ba su da albarka mace mai samun miji guba cikin abinci ba ta da albarka mace mai yanke maza kusa miji ba ta da albarka mace mai ɗaukar matakin kashe miji da yuka sadaka mai ba ta da albarka ina albarka kake a kashe mutum ana son mutum ya zanne albarka duk inda ya samu kai malamai suka ce albarka shi ne amfana mutum duk inda aka ce ana amfana da kai kana ganin wasu mata in miji zai canza gida mutanen unguwa suna ta damuwa wacce ina za kira wallahi na jin daɗin zama da shi haɓa wacce o'o oh, oh, za ka sai kifin wacce saboda an ci unhwanin zama da ke zaman da aka yi da ke an ci unhwanin zama da mutum mai albarka shine wanda ana cin umarni, amma shi ke nan kai ka zan marci albarka mutane kowa kuka ya kai da kai eh to saboda haka muna kira ga mata su zan mutane masu albarka mubarakan aina ma kuntu sai ce wa ausani bis salat Allah ya nuna wasu da tsayar sallah wanda ka da ba da zakka ma dun ku hayya matuka ina raye Allah ya umarce da yin waɗanda annabi isa ya ci da cewa wa barran bi walidati ولم يجعلني جبارا شقيا annabi isa ya ce wa barran walbi kuma Allah ya sanya ni mai da'a ne ga mahaifiyata bai ce mai da'a ga mahaifana ba ko mahaifina na miji a ce wa barran walbi kuma Allah ya sanya ni mai albarka ne ga mahaifiyata ta haife walam ya ji alni gaba Allah bai sanya ni zama kangararre ba shaƙiyyar marci arziki Allah da sanya ne haka annabi isa simple man suna mai sauƙin lamari walam ya ji alli gabarar shaƙiyya Allah bai sanya da kan gare shaƙiyyar barci arziki ba nan ƙwarai shi ke ɗa'a ga mahaifansa guda biyu biyar ƙwarai ita ke ɗa'a ga mahaifansa duk wanda Allah ya sabi ya kwaye ta suna gandar da kwaye amma da tana ganin yarinya ta gidan uwayen ta kwana ɗaya kwana wata yin take ba Ya zama ɗan mata sun ɗauko wani ba in tatta ya tauri ta uwaye an ce ba ita ba a ganin ta ba sai ta shiga mota ta ce nesa sai da ce wai ta ɓarki sai yanzu ba ta magana dabbalin na mutane sai ɗaya ga social media Allah ana giye ga wata yarinya an gani ibada ne ba Allah ƴan uwanta in sun gauga bidiyo su magana kira lamba ga ta gata an gane ta babu azin da ya ɗauke ta wala da iska ɗaya ta ƴan mata sun wasu sun ɗauko ba kansu da lura in ki san ke gidan ke ke zuwa shakar turki wata da ke tanar sai a kama sigiyarka ta san da an kai gawar za a yi sai a dawo da su gida ana wance Allah ya sa kina da rayuwa to Allah ya aishi na da da na halaka ke halaka shi yasa da wahala a isa tv zuwa wata guda sai an ta tsinto yarinya an tsinto budurwa da girmanta wai ta ɓace uwaye bin su aka yi ai musu biyayya kai ma kana son ka ai hina su musu biyayya annabi isa ya ce wa barran biwala da ti wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya gaba sai ya ce wa salamu alayya wa salamu alayya yawma wulidtu ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا النبي إيسا ينا جريري منقول سيسي والسلام عليه amincin Allah ya tabbata a gare ni yau mawulid yaran da aka haife ni cikin amincin Allah na zo duniya shine malamai suka ce ni amma cikin amincin Allah shi ne an haife shi ɗan bai shafe shi ba duk jaririn da ya zo duniya akwai wata aljihar a kuma umar su biya ita ka ƙafurar su ya gaya masa kuka an ta in banda annabi isa shi irin yau tare shi cikin aminta allah ya ta babu wani abu da ya sha irin kukan jariri ka yi kasan an canfa cewa jariri in yato duniya zama lahiya shi kuka shi yasa da ya aka kukan da suke ba da Allah an samu alheri ga gida mun ji kukan jariri wallahi ba kuka girma da arziki da ya kai wannan aljana ummu subiyana ta tsakurai dole ya kuka ko kuma ya shigo cikin wani yanayi sabo wanda bai saba da iri ne inda yake kwanci ne cikin ciki lahaya sai lahan hankali ne kwanci to yanzu ya shigo ya hito ya ji wani yanayi wanda ba ba irin wanda ya saba sai ya hushe da kuka amma kun gani tun da hadisi ya ce duk wanda ya zo duniya sai aljirata a kurai sai ya kuka in banda annabi isa dan maryam shi kan cikin abincin Allah ya zo duniya yace wa yawma amutu haka ba ran zan mutu zan cikin abincin Allah wa yawma ub'ath hayya ran za a tayar da ni ba yayi ran tafi kyan ku zan tafi cikin abincin Allah kaga dabi albarka ce malamai suka ce ranar mutuwa sai babu wanda ya kashe shi annabi isa har yanzu na raye tana sama Allah ya ɗauke shi maƙiya Allah sun yi biya ta kashe shi ba samu an yi ta biya ta an yi ta biya ta yahudawa su kashe shi Allah ya ba sa'a ba ƙarshe dai Allah ya ɗauke shi shi yasa Allah ya ce ma wa ma wa ma wa ma wa la jaa kashe shi ba ba su tsire shi ba walakin shubbi halahu sai dai an kamanta musu shi kamar shi ba shi na ba don sun rike shi wani gida da suka rike shi wani gida ya ga jiki suka suka kewaye gidan sai aka iza wani mutu ya ce kamo shi da ya ce kamo shi cikin gidan nan kawai sai Allah ya ɗaya jirgin daga sama sai ya ɗauke annabi isa ta yi sama da shi shi ko wanda ke kamo shi sai aka kamar mai a annabi ta fuska ta annabi ta sai ya ce musu wallahi ga yasa an ɗauke shi a yi a na ce wallahi na isa sun kama zuwa kashe shi sai suka ƙire shi ga ita to bayan sun kai sun tsire suka ce a ah, kai ba wata ba isa ba sai suka ce a ah, isa na kudi ba magana biyu mun ta ga shi na sai suka ce kudi ba kawo kawo ko ba shi na to na Allah ta'ala ya ce wa ma qataluhu wa ma salabu ba su kashe shi ba ko ba su tsire shi ba walakin bi halawa sai dai an kamata musu shi kamar shi ba shi na ba wa innal munafiqina fi yalle wasu kai sabani bin dangane da shi annabi Isa lafi shakkin min suna cikin shakku game da shi malamun bihi min ilimin illar ba a zama Allah ce ba su da wani ilimi game da shi fate biyar da su kawai sai Allah ya ce wa ma ƙasa luhu ya ƙinar ba su kashe mu shi bisa da duka ya ƙini ba su kashe shi ba su kasai wa bisa ga ya ƙini ya ƙini ya tabbatar ba su kashe shi ba من رفعه الله إليه آه الله يا أوكي زوا بريش sama annabi isa ya cikin sama wa ga to ita so al'adar sama duk wanda a cikin sama bai cin abinci bai bukata abinci nan na yan kana kana bukata abinci amma su ce da wani rayuwa cikin sama bukata abinci amma mu nan in kana rayuwa kasa dole sai ka ci abinci dan kada wani shi maga to wa ka ba shi abinci inda yake a rayuwa ta musamman wadda za a yi can ba ta bukata abinci وسبب ذلك الله ما توقف تنسر كيف سيمنا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبقى حي في الله ذلك عيسى ابن مريم قول ذلك عيسى ابن مريم قول ناس الذي يمدرون ما دار لله أن يتبذ اليوم إذا قضى أمرا فإنما, فإنما يكون له كن فيكون الله تعالى يتي ذلك وانا بمغنى إنسان إيه بوشني إيه إساء مريم قول الحق الذي فيه ينفرون zance na gaskiya wasu ke shakki suke jayayya game da shi shi ne isa duk wata magana a bakka gini ya ce ni abdullahi ne bawa Allah ina ma cewa ɗan Allah ne gashi da baki ne ya wade shi bawa Allah da magana ce da magana wasu waɗu za a ɗauka shi da baki ne ce shi bawa Allah amma makin sun to sun ce wai annabi isa ɗan Allah ne ƙaryar banza sun ce a'a akwai ka ce annabi isa ma Allah ne gaba ɗaya ko ƙasa ya kashe wanda ya kaso ya raya wanda ya kaso wasu ka ce a annabi isa ɗaya daga cikin alloli guda uku ne ai allah uku ne annabi isa allah allah allah maryam allah duka wagga magana ta sun jayayya ga magana gaskiya zance na gaskiya annabi isa ba wa allah allah ka ba mu ikon gane dai kuma nan ya kamata mu kwana saboda lokaci sai gobe za ka isa magana game da annabi isa alaihi salatu wassalam muna roƙon Allah ba ɗaukakin sarki nan kai kowace cikin karatun mu Allah ka yafe mu inda muka yi daidai kuma Allah kuma wala da karanta ka sa mu aiki da abinda da muka ji Allah mu roƙe ka bayan Allah da suke fama da rashin lafiya Allah ka warkar da su masu neman addu'i gare mu da alkhairi Allah da namu da nasu Allah ka fara ka fara ka biya baki da Allah ka sa mu gaba lafiya ka sa mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته malamai ana ta hannu da alfai ne kuma ana samun da bai saurare ko saurare karatu da alfai in sha wadda ku ce man ba tare da da kusa ana rama an yi da ya wanda ka ta su da alfai Allah muna da kauta wanda ta kawo wato bukatun da a da Allah ka san kowa da ba ta ma akwai da haka alaikum wa alaikum Allah ya sa amin ya Allah bayyana da Allah ya yi amma kuma ba kace kai ne alfahari da Allah ya nasa duka yace amma yana kwantata wa iyalinsa duk da duka ta taso sai yi fama da a Allah ta ce ba zai ma a zo ne da ruwa ta ba da wani da kai kuka ake nuna da ruwa ba da a yi wani da zai ba kawai ya ta. to Allah ya sa ya biya ana son mutum ya lota ma iyali ya Allah ya ruha ma asiri iyalin su sani su an harko da ya kamata su fara sani idan Allah ya ba mutum arziki iyaye ne da gidansu mata ne da ƴaƴa ne kuma su fara sani, Allah ya ba shi arziki kayan arziki ne kawai me an wani arzikin da iyalin ka ci ba saboda ka a duk tsoron Allah iyali a yalwata musu yadda Allah ya yalwata ba وأهدر كما أهدر الله إليك ولا تنسى نصيبك من الدنيا كما يدعى الله تعالى نعم عليكم السلام ما أنت يا رينا إما كيف ترى كل المفارقة تكتشف معنى معنى إلا من المعارضة to shi kuma balagar ya mace ya danganta wasu suna yi da wuri wasu kuma sai sun ɗan ja lokaci shekara sha biyar ga dukkanin alamu yana yawan mafita daga kada ka azubi ya kara mafi yawanci sha biyar wasu ma sun sha biyu sha uku amma dai akwai alamomin da aka faɗa saboda in ta san tsakaninka da Allah ta cika wallahi ta kai wa fara azumi tsakaninki da Allah in ke san sharuɗan da an ka faɗa ke cika su ta kiwa fara azumi ta ce a azumi wallahi har yanzu yarinya ne ke cika azumi da akwai ƴan wasu da suke da irin wata biya ko ba gaskiya ba Allah ya ba su ikon gane. Mata da ya ta ce mai da tutunin namijin da ta yi take wato da dare da wasu mata a waɗanda ba nashi ba mata shi kuma tattace wani ba nashi ba yake ya kwanta kuma yana shan tara kuma ba babu wata ibada yake kuma ɗan uwan suna gani amma ba su yi masa magana ko lata ko ya da ke ji tsoron Allah don Allah mana ai ne da cewa ke ma a miki nasiha wani wata rawa ta taka wurin gyaran mijinki ai mai suna taka rawa wurin gyaran mijinta a in gani gada miji ya wulakanta mace to ya san fara wulakanta kan su yadda da girman ki ya ɗauko ya kawo gida ne da ke rika girman ki da ba zai wulakanta ki da mu muna ganin tsanci ne midi ya kyala mata ta da daddare yana katin da wasu mata kuma ya yi kikin gane cewa wasu mata ya katin da su sannan ya sha ba babu ruwa na yana zuta miki haƙi cikin gida ya walakanta ya ciki ya girman ke gani wallahi wallahi bai isa ba duk masu ta girman ta wallahi midi ya yi kaɗai ya sha wasu ba cikin gida sai dai ya sha wasu saboda kunyata ji dole kai har akai ƙarshen ma ya bar wani abu amma in zan ke ma ke sa da girman ke amma da shi ke nan sai shi miki abin da ke wani dan namiji ma in ya kai ƙarshen wulaƙanta mace wata ya ka ɗaukowa ya so da cikin gidanta ya fasa ƙanci da ita tana gani ba ta iya magana ya gama da keke Allah ya kare mu daga wulaƙanta masu irin wani ɗabi'a Allah ya shirye su wallahi tsoro Allah alhaki bai bari mutu alhaki iyalin ka ka sha taba ɗayan ka suna kallo ka sha taba ba ka kana kallo wallahi wannan haramun shan taba haramun shan ta gaban iyalin ka haramun alhaki wannan bai barin ka alƙawar Allah maza suna da irin wani ƙarin hali wallahi ka ga namiji ko bai ganin darajar iyalin kin gida ne ya so shi na abin da ya gada ba

ya halatta da musulunci shin lafo ko lafo lafo lafo yau ka gina suna lafo dama lafo bashin banki na yau shi ko bashin banki ruwa ga yi shi ko bashi da ruwa haramun bai halatta musulmi ya an shi lafo sai in ya shiga lalura kila in ba ka da lafiya ciwo na kashe ka kana buƙatar tawa kana buƙatar kuɗi ba ka da su ka ga tunda lahiya a buƙata ko kuma abincin ka ya ƙare ba ka da abinci ka kasa ba samu mai ba ka babu lahi ka ci wannan ba su in ka da mata kai amma in babu komai san ina ga an ka kasuwanci haramun na an ka bashi da ruwa bashin banki haramun na in babu da ruwa na Wani alaikum salam alaikum salam wai kana azumi ka shafa wani wani azumi ka kare a'a azumi bai kare ka ai kwalli ba abin tuna ba ko abin tuna kwalli amma dai malamai suka ce ba a sa sha kwalli saboda a kiyaye mutum ya kiyaye azumi lahiya lokacin da samu matsala amma dai sha kwalli bai Shaha kwalli bai kare azumi ko ba gaskiya ba Thank you. eh ok an gama ko gaba ɗaya an gama to bismillah ya sanar ah, assalamu alaikum wa rahmatullah ga Allah kwamitin marayu zai fara tantance marayu da gobe amma abun da a shar'i shi ne wadda take da marayun nan ita za ta zo da takardarta za a rubuta iyalan gidan marigayi ne shi ya kaza sai ki tariya ƙasa kwamitin nan akwai tantancewar da za su yi don haka ke za su kai takardar kajen in sha Allah da ba gobe za su fara tantancewa salamu alaikum a rubuta lambar waya kenan an zo da kowa ko wacce dumi mara ta kawo ta kawo ko akwai wannan an riga an ta ɗauka da ba a ɗauki kowa bai mutu fesh za a ɗauka za a ɗauka amma mutum ya rubuta suna ne da kiyasiya da number waya eh, kuma ta sauro da kanta ita ne mara ita fito da kanta